Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. zuciya, zuciya. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Har yanzu muna cikin littafin zaɓin raina wanda yake mallaki ne ga sisna ja yanzu ko za ci gaba. Tun daga ranar haka suka ci gaba da soyayyar su ita da ke ta yi mamaki sosai yadda sada bata ƙara kallon inda suke ba sai dai a kilas ne ta yi ta'addabarsa shi kuma yana share ta amma gaban zi ba ta yarda ta kula shi don ta tsorata da gargaɗin da ta yi mata. Kwance take a saman 3 a falo tana kallon wani tsohon Indian film gaba ɗaya hankalinta ta mai da shi akan kallon da take yi. Sallama da aka yi ne ta sa ta tashi zaune tare da amsa masa duk sai ta ji wani iri ganin ya anuwar ne. Sanye yake cikin shadda gizna ta yi masa kyau sosai. Zai duk yadda ta so ta janye idanunta daga kallasa kasawa ta yi don rabon da su haɗu sun kusan sati guda kenan. Shi kansa anuwar ido ya zuba mata kamar wanda ya shekara bai ganta ba. Sun dade suna kallon juna sannan ta janye idanunta tare da cewa ya anuwar sanda zuwa ina wuni. Shiru ya bai amsa mata ba. ɗaguwa ta yi ta kalle shi, still da ita yake kallo sai a lokacin ya ce lafiya lau. Miƙewa ta yi ta ce bari in kira maka mu. Ta gefen sahib za ta wuce kawai sai ta ji ya riƙo hannunta. Tsaye ta yi ba tare da ta yi magana ba tana jira ta ji abin da zai ci. A hankali ya ce, Zina, me yasa duk kika canza mun ne yanzu? Ko dai na yi miki wani abu ne ban sani ba. Rago kai ta yi ta kalle shi tare da girgiza kai alamun a'a. Matso da ita ya dab da jikinsa ya ce ki buɗe baki ki yi min magana mana. A hankali ta ce ba abin da kai min ya anuwa. To me yasa kike son wahalar da zuciyata? Dago kai ta kalle shi cikin rashin fahimtar inda sa ta dosa ta ce na'am. Murmushi ya ce ina nufin na ga wa yanzu ba ta zama ta yi hira da yayanta. Sai ma wasan buya da take yi da shi. Yanzu ma da na zo ba ta da lokaci na shi yasa ta ce bari ta kira mun mun tunda ke baki da lokaci na shikenan barin ki tafiya rungume shi ta yi ta ce please ya anwara am sorry walla ba haka bane duk lokacin da kake zuwa busy nake ka san yanzu mun shirya fara exam ne shi yasa sai da ta dago ta kalle shi ta ga shi ma ita din yake kallo sannan ta ce in ba haka ba ta ya kanwa za ta guji yayanta murmushi ya sakar mata tare da a sauke a jiya zuciya ya ce na yarda da ke zina Allah ya taimaka ya sa ku fara exam din a sa'a Aminu ya rabu yayana na kaina ko kuma in ce barista na jan ta ya ce ba kya jizi ke ma ai baristan ce dariya ta yi ta ce no ni ba wannan aikin zan yi ba to wani iri zaki shiru ta yi kamar mai tunani sai can ta ce ya anwar ina so in zama lecturer ne na kai ya ce to allah ya yi da nufin alkhairi mai kanwa insha allahu ni zan taimaka miki burin ki ya cika cikin jin daɗi ta ce na gode sosai ya anwar ba komai kanwata yanzu je ki kawo min ruwa in sha kishirwa nake ji janye jikinta ta yi ta ce to ya anwar a kawo har da abinci girgiza mata kai ya no ba na son abinci amma idan da fruit salad ke haɗo min da shi bayan ta dawo da tire ta dawo babba ta ajiye a gabansa tare da tsiyaya masa ruwa a kwaf ta miƙa masa karɓa yana murmushi ya ce na gode sosai kanwata ita ma murmushin ta yi ta ce ba komai yayana ga fruit salad ɗin sai da ya sha ruwan sannan ya ajiye kwaf ɗin nan ya ɗebo fruit salad ɗin ya sha limshe idanunsa ya buɗe sannan ya sake ɗebowa a spoon ɗin ya kai mata baki Kallonsa zai take yi ba tare da ta amsa ba. Murmushi ya saka mata ya ce, ta ya zan iya sha ni kaɗai ba tare da ƙanwata ta sha ba. Oya buɗe bakinki, bata musa ba ta buɗe ya zuba mata sa ɗauke da murmushi ta ce na gode ya Anwar. Nan ya ci gaba da sha yana bata har suka shanye sannan suka zauna suna hira. Suna cikin hira da aka kira wayarsa nan ya tashi ya ce zai tafi. Har wajen motarsa ta raka shi sannan suka yi sallama da su. Tana dawowa sai ga mum ta fito daga fat ɗin dad. Kallonta ta yi ta ce, ke kuma daga ina kike haka? Murmushi ta yi ta ce, ya Anwar na raka. Hmm, lalle Anwaru. Wato wajen kanwarsa kawai ya zo, mu ko neman mu ma bai yi ba ko? Dariya ta ta ce, mom to ya kuka iya, ai ce ni dole a ji da ni. Kallonta mom ta yi tana murmushi ta ce, zai ina fatan zumuncin ku ya dore har 'ya'yanku. Ku ci gaba da nuna wa junanku kulawa a matsayinku na 'yan uwan juna. don bayan mu baki da kowa sai anwar shi ma a wajensa hakan ne ke ce dai jininsa ki ci gaba da bashi girmansa kin ji ko insha Allah mu za mu ci gaba da kasancewa a tare masha Allah to Allah ya ida nufi yanzu dai zo mu je kicin mu dora dina na ga mareci ya kawo kai kuma ni tuwo nake so nayi yawwa mam dama ni ma shi nake mararin ci wallahi ki ji kamar cin arziki zaki yi masa turo baki ta ita ce mam ina ci fa ke dai kika sani ni da yanzu mu je dare yana yi Haka suka shiga kicin a tare suka girka abincin bayan sun gama ɗakin ta koma ta yi wanka sannan ta yi sallan magariba. Sai da ta yi isha sannan ta tashi daga saman da dumar ta fito falo inda ta tarar da su mom suna hira. Zuba tuwon ta ta dawo ta zauna tana ci suna hira da iyayenta. Bayan sallar isha'i zaune take a falon ta baje littattafan karatunta kawai take yi hankalinta kwance inda mom kuma take kallon news. Aka har mam ta tashi ta tafi ta bar ta tana ta karatu don a yanzu exam ba ta fi saura one month ba bacci ta ji ya fara fusgarta hakan ya sa ta tattara littattafan ta wuce rum ta da su sai da ta adana su sannan ta je ta yi wanka ta yi shirin bacci ta kwanta don yau bata ma jira kiran kebi ba ta kashe wayan gaba ɗaya Wadda ta tashi da safe ta yi mamaki da bata ga miss ba cike ranta ta ce maybe shi ma bacci ne ya kwashe shi Haka ta yi shiri wajen karfe goma kasancewa ba su da lectures da safe, sai sa ba ta fita da wuri ba. Sai da mom ta yi da gaske sannan ta yi breakfast, tana ganin mom ta shiga rum ɗinta cikin sauri ta ajiye kwaf ɗin da take shan tiɗin ɗin ta ɗauki handbag ɗinta da kimbota ta tafi a hanzarce. Tana fita sai ga kiran biba ya shigo wayarta. Bikin ta yi tare da furta ya da yan mata, ke malama wai kina ina ne? Wallahi kin ganna ina gida. kina gida to wallahi sa'u umar yi nan da 20 minute ya ce zai shigo tsaki zai ta yi ta ce naji shi dai mutumin nan wallahi bai kyautawa shi da ba period ɗinsa ba ke dai ki sauri ki taho kar ki misi mm, to gani nan nan ta kashe wayar ta wuce tana gunguni ta nufi wajen motar ta ta shiga tana wa amma mota ta gita shi, dafe kanta ta yi ta ce o oh Allah na namance ashe jiya ban bayar an shawo mun mai ba fitowa ta yi tare da ɗauko handbag ɗinta ta koma cikin gida kiɗin motar mom ta karɓo ta zo ta tada cikin sauri gudun kar ta yi latti. Cikin ganganin lokaci ta isa school, tana isa class ta ga duk 'yan class ɗin kowa rike da handout sa yana nazari. Baka jin hayaniyar kowa, abin har ya so ya bata dariya. Wajen zaman su ta je ta zauna tana ma biba dariya. Biba da take karatu ɗaguwa ta ta kalle ta ta ce ke kuma dariyar me kike yi haka? Sai da ta tsakaita dariya ta ta sannan ta ce Yau ba dole in yi dariya ba, na ga duk kun kwamushe kawai kuna wani zaune sai karatu kuke yi. ban zake dai kika sani ke ma ki samu ki yi kwamin mana halan ba yanzu kika zo ba kina can wajen kebi ne ko hararta zai ta yi ta ce to sarkin shari in na ma je wajen sa laifi ne ke dai ki karatun ki dan oga umar na san yana hanya auke ba za ki yi ba kike nufi ko me ni na yi nawa don ji Allah ya taimake ni hand out ɗin shi yi ta dubawa eh besti dole ki dariya ni ma na yi ai amma dai ina ɗan sake dubawa ne saboda tsaro haka ne Allah ya ba mu sa'a dai amin besti Suna cikin hakanan nan lecturing ya shigo. Ko da suka gama CA test ɗin ta so ta leƙa kilas ɗin su ke bi amma ganin duk sun watsa ya sa ta haƙura ita ma ta wuce gida cike da mamakin tafiyar ta ba tare da ya neme ta ba. Yau ma da daddare ba ta ga ya kira ta ba don haka ita ta kira shi amma da mamaki sai ta ji wayarsa a kashe. Nan ta ba ma ranta cewar bai da caji ne. washe gari ma ba su haɗu a skul ba kuma ko da ta je kilas ɗinsu ba ta ganshi ba nan aka shaida mata bai shigo skul ba haka ta haƙura ta sake tafiya gida Wasu wasa sai da aka yi kwana hudu ba ta ga kebi a idanunta ba kuma ba su yi waya ba tun abu baya damunta sosai har ya fara damunta nan ta yi tunanin ko bai da lafiya ne ita kan kanta ba sai da ta dinga kwantar mata da hankali akan cewa kila wani uzurin ne ya hana sa zuwa kuma a lokacin maybe sun yi covering din lectures ɗinsu ne shi yasa ma baya shigo a school zai dai ta kawai take don yau ana tashi daga skul gidan su kebi za ta wuce ta ga me ke faruwa tana yin fakin ta fito ta nufi cikin gidan bakin ta dauke da sallama kakuzin take zaune tsakar gida tana gyara wake ganin zai ya sa ta ajiye waken ta ce lale marhaban da zainab ke ce tafe Fuskar ta dauke da murmushi ta ce ni ce kakus bismillah shigo mana kin wani jakin tsaya sai ka ce babuwa bata musa ba ta shiga ta zauna daga gefen kakus cike da girmamawa ta gaishe ta ku kusurke da fara'a ta amsa mata zainab kwana biyu ni yaushe gaban da in sa ki a idona dariya ta ita ce wallahi kakus abubuwa ne suka yi min yawa sai sa baki ganni ba yau na ce dai bari in biyo in gaishe ki ina fatan kina cikin goshin lafiya Allah sarki yan aiko na gode sosai Allah ya yi albarka gani nan lafiya lau alhamdulillah haka muke son ji zai ta faɗa tana kallanta Allah da ya kara lafiya amin yar nan gashi kin zo babu abinci wallahi baki muka yi duk ya kare laka kusa babu komai wallahi ni ma a goshe nake bari in taya ki gyaran waken a'a ki bar shi kar ki bata jikinki janyo kwanan zai ta yi ta ce ba zan bata ba kakus ki bari kawai in taya ki to shikenan nagode zainab ba komai kakus nan suka shiga gyaran waken amma ko motsin kebi bata ji ba tana son ta tambaya amma bata iyawa saboda tana jin kunyar kakus sosai Mure kakus ce ta ji ta ce mata halamma daga bokon taku kike sai da ta yi murmushi sannan ta ce eh kakus daga can nake Allah sarki Allah da ya taimaka Allah ya sa ku gama lafiya ai kebi ya faɗa min nan da wata mai kamawa za ku fara jaraba a cikin jin daɗin maganar kebin da kakus ta kamo ta ce eh kakus ai muna ta shirye-shirye addu'a ku kawai muke bukata Allah sarki Allah da ya taimaka ai kullum kuna cikin addu'a ta shi kabir ma kin ko makarantar baya zuwa yanzu duk hankalinsa ya yi wajen neman kuɗi Jarabawa yanzu haka na san yana hanyar dawowa gida. Kin san wani ɗan aiki ya samu na tsaron shaguna. ‘Yan kuɗin da yake samu ne yake haɗawa sai ya sa ma ya ajiye zuwa makarantar dan ya samu ya biya zuwa ƙarshen satin nan. Ido ta zubawa kakus cike da mamaki ta ce kuɗin jarabawa wai dama bai biya ba E mana kin san yanayin abin yanzu ake dan hadawa a ga abin da hali yayi dan yaron nan ko kwana gida baya yi sai can wajen aiki yake kwana kasa ce kakus komai tai saboda ta takaici da bakin cikin da ya mata yawa ita bakin cikin ta da ta tambayi kebi amma ce mata ya biya wato daman ita ya boye mawa ashe bai biya ɗin ba sallama da yi ne ya sa suka ɗago suka kalle shi kallo ɗaya zai ta masa ta ɗauke kanta kakus ce kawai ta amsa masa sallama shi ma tsaye yana kallon zai cike da mamaki cike ransa yana cewa Allah dai ya sa kakus bata faɗa mata komai ba kakus ce ta ce yawa ga ɗan albarkan nan muna cikin magana ka ka shigo mana Ka wani ja ka tsaya, shigowa ya zo ya zauna a bakin tabarmar har lokacin yana kallon zai share shi ta yi ta ci gaba da wasa da waken da ke hannunta, ba tare da ta kara kallon inda yake ba. Kakus ce ta ce, To ga Zainab nan, dama ina shirin fita ta shigo yanzu bari in shiga gidan Lami in yi musu barkar haihuwa. Da aka yi mata ba zan daɗe ba zan dawo. Kusa a daga suka ce sai kin dawo. Nan ta miƙe ta ɗauki hijabinta ta saka ta fita. Gebi yana ganin ta fita matsowa ya kusa da zai. nan ya fara kama me yana cewa am my life sanda zuwa dama yana so in kira waye ki wallahi kuma kin ga Allah ne bai bani iko juyawa ce ta wurga masa harara ta ce daga ina kake kuma me yasa baka zuwa school cikin ransa ya ce to fa yau ta ta same ni a fili kuma murmushi ya ce can na ɗan je in dawo school kuma ganin yanzu ba a lecture sosai duk mun yi kabarin ya sa na daina zuwa da ta zuba masa idanu tun da ya fara magana burmushi ta ta ce kebi kenan me yasa kake son ka mai da kanka makaryaci alhalin ƙarya bata dace da kai ba. Murmushi ya ce zi ƙarya kuma to akan me zan yi miki ƙarya ko baki yarda da magana ta bane. Ta ya zan yarda bayan ka kusa faɗa mun komai? Hmm, kabir da. Ashe ni yadda na ɗauke ka kai ba haka ka ɗauke ni ba. Please kar ki ce haka. Wallahi na ɗauke ki a matsayi fiye da yadda kike tunani. Dan guntun burmushi ta ta ce ta ya zan yarda bayan baka bukata ta baka son komai nawa lokacin da na tambaye ka kayi registration me kace mini dafe kansa ya ce wai zai wace irin magana kike yi haka harara ta wurga masa tare da ɗaukar handbag ɗinta ta ce duk da ka ɗauka daidai ne malam ni kaga ta yana gani ta mike cikin sauri shi ma ya mike sha ta ya ce please karki min haka wallahi ban yi hakan dan in bata miki rai ba kawai dai na yi don kare mutunci na ne eh dole ka ce haka tunda ni ba kare mutuncin nake yi ba kaga malam ni kawai ka bani hanya wuce cikin sauri ke biya zube a gaban ta saman gwiwoyinsa tare da riko hannayenta ya ce please my life karki min haka wallahi idan kika yi fushi da ni ban san inda zan sa kaina ba ban yi hakan don bata miki rai ba kawai na yi ne saboda ina tausayin ki. bakin gwalgwado Kin ba rayuwa ta gudunmawa sosai, ke ma fa student ce, hidima ake yi da ke a gidanku. Ta ya zaki tara ma kanki ɗawainiya biyu? Gefe ɗaya zai ta kalla ba tare da ta yi magana ba, ganin haka yasa ke biya ci gaba da cewa. Na daina zuwa school ne don wani ɗan aiki da na samu, na wani babban shopping mall. Duk rana ana biya na dubu uku, sannan ina tsaron wani kemis idan na taso daga can nake wucewa. Daga karfe takwas ɗin dare zuwa safe ana biya na dubu biyu duk rana. Tun last week ran Asabar na fara, yanzu haka zuwa next week nake so in haɗa kuɗin in je in yi registration. Kin ga shikenan sai hankali na ya yi da kwanciya ko? Jiwa zai ta ta kalle shi ta ce ka kyauta ma kanka amma ban da ni. Mikewa ke biye yana kallon ta ya ce dan girman Allah ki rufa min asiri ki daina fushi wallahi na karbi laifi na Insha Allah ba zan sake ba. Ki faɗi yadda kike so a yi, wallahi zan yi ko da aikin ne kika ce ba kya so, to zan daina. In kuma kika ci gaba da fushi, da ni zan shiga wani hali please ki taimaki marayan Allah kar ki sa zuciyarsa ta buga kallansa zai take yi cike da tausayinsa nan idanuwanta suka cika da kwalla ta ce na fahimce ka mai kebi hakan ma da kai daidai ne ba laifi ba ne amma ko baka yi haka ba kebi na riga da na san saboda Allah kake soyayya da ni ba don abin hannuna ba kuma ni duk abin da nake yi maka saboda Allah ne da neman lada nake yi don ko babu soyayya tsakanin mu zan iya taimaka ma rayuwarka amma yanzu kana tunanin waɗannan kuɗin su za su isa ka yi registration murmushi ya ce na gode sosai da kika fahimce ni my life na san ba za su isa ba amma ki yi haƙuri na siyar da wayata cikon nake haɗawa jinjina kai ta ita ce to Allah ya taimaka mai kibi Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Murmushi ya ce amin ya rabu lalamin, godiya nake yi da kika fahimce ni cikin kankanin lokaci my life. Hmm. Ba na son godiyarka kuma ai dole in fahimce ka dama amfanin zaman tare kenan a dinga fahimtar juna. Haka ne my life Allah dai ya bar mu tare yanzu dai ki zauna bari in ji in samo miki ruwan sanyi. No ka bar shi kawai ni ba na jin kishirwa please kar ki yi min haka my life. To bari in dawo yanzu ki jira ni. Ni ba na ce maka tafiya zan yi, don Allah ki taimaka kar ki yi min haka, minti biyu ya isa kawai yanzu zan dawo. Komawa ta yi ta zauna murmushi ya sakar mata ya ce wa mai layi ko kefa. Ba ni minti biyu yanzu zan dawo, oke a dawo lafiya. Yana fita bai dade bai dawo ɗauke da leda gabanta ya ajiye sannan ya je kicin ya ɗauko musu kof da plate. Kek ne ya zuba flat ɗin sannan ya tsiya ya mata lemo ya ce bismillah my life. Kallonsa ta yi cike da mamaki tana shirin yin magana ya ce please kar ki ce komai ki karba kawai. ba da musa ba nan ta karba shi mata masa masa zai da zuba nan suka ci suna hira sama sama cike da ƙaunar juna ringin ɗin wayarta ne ya sa ta ajiye kwaf ɗin da ke hannunta tare da janyo jakar ta fito da ita sunan ya anwar ne ya bayyana cikin sikirin ɗin wayar Burmishi ta yi sannan ta yi fikin tare da yin sallama. Daga can bangaren Anwar ya amsa mata tare da lumshe idanunsa a hankali kamar mai raɗa ta ce ya Anwar ina wuni shiru ya yi sai can ya ce lafiya lauzina. Ina fatan kina lafiya, lafiya, lau kai ma da fatan haka. Kamar yadda kike zina, dariya ta yi ta ce, kai ya anuwar ka ji ka, to ni ban da lafiya. Murmushi ya mai sauti, ya ce, na san yadda kike zi, ko muryarki kawai ta sa na gane kina cikin ƙoshin lafiya. Kuma ina fatan ki kasance haka. lumshe idananta ta yi cikin jin daɗin maganarsa ta ce, na gode sosai ya anuwar, kai ma ina maka fatan haka, tare da fatan mata ta gari, wadda za ta kular min da kai, iya iyawarta. Murmushi ya ya ce insha Allahu ma na samu sai dai ina fatan in kasance ranta kamar yadda ita ta ce tuta a cikin zuciyata ta kasance zaɓaraina. Ziburmishi ta yi a karo na uku har lokacin idanuwanta alamshi suke. Ta ce ya Anwar wace mai sa'a ce haka? A wajen ki ne kike ganin ta mai sa'a amma ni a waje na ba zan iya sanin yadda za ta kasance ba. don yarinyar bata ma san ina yi ba. Cap lallai ya Anwar ka ce tamu ta same mu. Why not ka je ka faɗa mata? Na san za ta soka don yayana ba ya da makusa a tare da shi ko kaɗan. Bagmishi ya ce ba za ki gane ba ne kanwata, amma ki ci gaba da taya na addu'a. But sha Allah zan yi ƙoƙarin sanar da ita sun. Bude idanunta ta yi da suka lumshe ba tare da ta yi magana ba sai a lokacin ta tuna da kebi da yake kusa da ita. Ido ya zuba mata yana kallonta ko da baya jin maganar da Anwar ɗin yake yi mata amma yanayin amsar da take bashi ya sa ya gane maganar budurwa suke. Murmushi ta sakar masa shi ma ya maida mata da martani. Muryar Anwar ta ji ya ce, "Hello?" Hello ya Anwar, ok kamar akwai abin da kike barin barki amma please ki haɗa min kudin aya mai daɗi da an jima zan zo zan shigo in sha. Murmushi ta ita ce to ya Anwar sai ka shigo Allah ya kaka lafiya. Amin ya rabbil alamin zina bye ta ce bye ita ma. Murmushi ta yi tare da kashe wayar ta zira a jakarta sannan ta mai da kallonta ga kebi da har lokacin yake kallonta ta ce ya dai ma kebi da ya anuwa na kewaya murmushi ya ya ce na gane mai life amma fa kina ji da yayan nan naki sosai ita ma murmushi ta ita ce shi ma haka yake ji da ni ta yana karama hakan ya yi kyau wallahi mai life gani nake yi kamar yayan nan naki son ki yake zaro ido ta ita ce ke bi me yasa ka ce haka ya anwar fa kawai dan uwana ne babu soyayya komai a tsakaninmu sai ta yan uwantaka kuma yana da wata wadda yake so ya anwar ba zai taba sona ba dan ya wuce aji na nesa ba kusa ba haka dai kika ce amma ko ɗaya bai wuce ajinki ba yanzu dai shi nan. in ma kishi kake yi to ya anwar yana da wadda zai aura murmushi ya ce ba za ki gane ba ne zi dole in yi kishin ki. don ba na fatan abin da zai raba ni da ke komai kankantarsa idan har ba ki aure ni ba ban san ya zan yi da raina ba girgiza kai ta ce a'a kebi na faɗa maka ka daina cewa haka domin ni kai kaɗai ne zaɓin raina Kwantar da hankalinka, na kusan bayyanar da kai a wajen iyayena, don ina son kowa ya san matsayinka a gona. Murmushin jin daɗi ya ce, na gode sosai my life, zan fi kowa farin ciki idan hakan ta kasance. Dole in ci gaba da kai kuka na ga mahalicci na Allah, ya taimake ni ya mallaka min ki, don addu'a ita ce gaba da komai. Dariya zai ta yi ce, haka ne Allah da ya cika mana burin mu, amin my life.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 muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai ta yi